Babbar jam'iyyar adawa ta PDP a jihar Niger Najeriya ta nuna damuwa matuƙa akan yadda ‘yan fashin daji ke ci gaba da hallaka jama'a a sassa daban-daban na jihar Niger. PDP dai wadda a karan farko cikin ‘yan shekarun nan da matsalar rashin tsaron ta ƙara ta'azzara a jihar Niger. aka ji ta yi magana a wani taron da suka gudanar a garin Kwantagora cibiyar yankin arewacin jihar Niger mai fama da matsalar rashin tsaron. Ta ce lamarin fa ya kai intaha bisa la'akari da yadda kusan illahirin makarantun boko na wannan yankin suke kulle. Jigo a jam'iyyar ta PDP a jihar Niger, uwar gidan tsohon gwamnan jihar Niger, Sanata Zainab Kure. ta ce suna matuƙar jin takaicin wannan al'amari, saboda haka akwai buƙatar ɗaukar mataki. Duk wanda ya yi sallah ya roƙi Ubangiji Allah ya sa mu ga ƙarshen wannan masifa. Wayanda ba sallah suke yi ba ‘yan uwanmu Christians duk lokacin da za su tsaya yin roƙon Allah su roƙa Ubangiji Allah ya sa mu ga bayan wannan. Tashin hankalin da na samu muna zuwa yau shine ga makarantu shimfiɗe a wa'yansu wurare kamun mu iso tegina babu ɗalibai a cikin azuzuwa. Wannan kawai ya isa mutum ya yi tunani jama'a Allah ya kawo mana ƙarshen wannan bala'i. Honorable Yahya Ability shi ne mataimakin shugaban PDP mai kula da yankin arewacin jihar Niger. Ya ce taron nasu a Kwantagora yana zaman jaje ne ga al'ummar yankin. akan wannan matsala ta tashin hankalin 'yan bindigar. musamman jihar Naija akwai fama da muke da rashin tsaro. Rashin tsaro ya ta bai ko ina a jihar Naija. Idan ka zo ka duba jihar Naija musamman wanga yanki nawa na shiya ta arewa. Duk 'yan gudun hijira ne ko ina. Akwai alamun dai PDP za ta yi amfani da wannan matsala ta rashin tsaron domin nema wa kanta farin jini a babban zaben shekara ta 2023 mai zuwa, domin kuwa ga abin da shugaban PDP na jihar Niger barista Tanko Beji ke cewa a wannan taro na kwanta gora. Jam'iyyar PDP a Najeriya da jam'iyyar PDP a jihar Niger ita ce jam'iyya da za su dawo mana da martabanmu. An wahala, Bahaushe kan ce jiki magayi ba haka aka so ba amma ya zama darasi gare mu. Gwamnatin APC a jihar Niger da lamarin rashin tsaron ya kai mata iya wuya, ta ce tana ƙoƙari domin shawo kan wannan matsala. Alhaji Ahmad Ibrahim Matani shine sakataren gwamnatin jihar Niger. Gwamnati a kowane lokaci tana nan kan matsayinta na kare rayuwar jama'a da dukiyoyinsu kamar da ya kamata kuma bai haka bai yiwuwa, dole sai an haɗa hannu da jami'an tsaro. Mustapha Nasiru Batsari, murya Amurka daga Mina a Najeriya.